yau talata sha shida ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara dubu ɗaya da ɗari da ashirin da biyu wanda ya daidai da tara ga watan april shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin asarimul battar fi tasaddi li sahratil ashrar na shaykh al-allama wahidu abdussalam bali wannan littafi ne kamar yadda kullum nake maimaitawa domin mutane su wa littafin tsantsar fahimta da kuma su zan suna kyakkyawar basira game da cewa shi wannan littafi littafi ne ɗaya tamkar da dubu da addinin musulunci yake alfahari da shi wajen tunkarar bokaye da 'yan duba da 'yan sihiri da matsafa da 'yan secret society da masu cultism ba don komai ba don ya fallasa asirinsu ya nuna in har sun samu dama a kan wani sun yi mishi asiri ko sun yi mai tsafi ko rufa ido ko sun cuce shi ga irin hanyar da za a bi a lalata ko a karya wannan asiri ko kuma a ɓata. duk baki ɗaya da malam ya gama kawo bayanai akan irin nau'ukan asire asiransu da irin nau'ukan cutar da asirin yake yi sai kuma malam ya ainihin kawo yadda ake karyawa da ya kawo duk yadda ake karya waɗannan dangogi na asirai nasu sai kuma ya ce ga yadda mutum zai samu ainihin tahsinatun bidda sihiri katanga game da ainihin wato sihiri yadda ko an ko sihiri ba zai ci ka ba ko matsafi ya kama ka kanka ba zai ciwu ba ba zai iya samun nasara a kanka ba da izinin Allah duk abin da ake so ka gane mashi'a kenan domin ayar suratul bakara da ta magana dangane da tasirin sihiri ita ta kawo babbar ka'ida akan cewa wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi idnillah bokaye da 'yan sihiri da matsafa da masu rufa ido ba za su iya amfani da sihirinsu su cutar da wani ba ta hanyar sihirin nasu sai dai da izinin Allah shi ne malam ya fara kawo mana irin hanyoyin da za a bi a samu wannan tsari har inda malam ya kawo hanyar farko cewa kullum da safe ka fara cin dabinai guda bakwai kafin ka ci komai wannan ainihin dabinai busassun dabinai waɗanda ainihin wato suke irin dabinan madina da ake kira ajiwa musamman in ka same su sun fi kowaɗanne ainihin dacewa sannan na biyu alwala duk sanda za ka kwanta duk sanda kake kai da komowa idan kana ainihin cikin alwala sannan kula da sallar jam'i sannan ƙiyamun laili sannan yin neman tsari yayin da za ka shiga ban ɗaki sa'an nan kuma neman tsari yayin da za ka shiga sallah duk sanda za ka fara sallah akwai nau'in ta'awuzi mun ji irin yadda ake yin shi to malam ya kawo mana na bakwai da cewa ainihin shine ita mace yayin da ka aure ta budurwa ce ko bazawara sai ka ainihin shiga ɗaki ranar tarewa sai ka dafa ainihin goshinta ka yi mata addu'a na daga cikin addu'ar ka fara da bismillah sannan ka roƙi albarka Allah waɗannan abubuwan guda biyu wahidu abdulsalami bali bai kawo su anan ba amma sun tabbata a cikin wannan hadisin da ya kawo a cikin riwayar imamul bukhari a cikin littafin shi mai suna af'alul ibad khalqu af'alil ibad cewa in ka kama goshin matar taka amaryar taka zaka yi mata addu'a sai ka fara bismillahi Allahumma inni as'aluka min barakatiha Allah ina roƙon albarkata da sunan Allah sannan sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ya Allah ina roƙonka ka haɗa ni da alherin wannan mata alherin da take ɗauke da shi Allah ka haɗa ni da shi Allah ka tsare ni daga sharrin da ke tare da wannan mata da kuma sharrin da take ɗauke da shi wannan ainihin hadisi kamar yadda muka ji ingantaccen ainihin hadisi ne kyakkyawa babu shakka dangane da cewa dai wannan hadisi ya tabbata sannan sai muka ce alhisnu samin tsari na takwas daga cikin hanyoyin da ake jin ake samun tsari da izinin Allah iftitahul hayati zawjiyati da salati fara ainihin rayuwar aure da ainihin sallah sanda ainihin ka shiga ɗakin amaryarka bayan ka yi mata waccan addu'a to ba shi kenan ba sai kawai ka damuke ta a tafi kan gado a'a akwai ainihin buƙatar za ku yi wata sallah wadda wannan salatu zaujaini gashi a ƙasa malam yace raje risalata tariqi ilal alwalad salih ka je ka sami littafin at ila alwalad salih lil na shi marubucin wannan littafi as-sarim battar ya tsaya ya bayyana hanyar da ake bi a samu ɗa na gari hanyar da ake bi a samu ɗa wacce hanya ce to shine malam ya kawo waɗannan abubuwa waɗanda muke fatan za mu taƙaito kaɗan daga cikinsu bayan mun gama karanta wannan matsalar da kuma ta gabanta insha Allahu ta'ala a taƙaice dai malam ya ce iftitahul hayati zaujiyati Bissalati. buɗe rayuwar aure ainihin da sallah qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabi abdullahi dan mas'ud yana daga cikin gogaggun alaramma ƙwararru gangaran dangane da fahimta da hadda da karantar da alkur'ani mai girma tun manzon Allah yana da rai manzon Allah ya yarda cewa ibn mas'udin alaramma ne ƙwararre ya halatta a je a koyi karatu a wurin shi kai al'amari ya kai al'amari ma har manzon Allah da kanshi yakan ce kai Abdullahi zauna ka karanta mana alƙur'ani ka zauna ka yi inji yace ya manzon Allah ni ibnu ummi abdin sahabbai suka zo gaban manzon Allah sai su mai da kansu su ba kowa ba ana ce mishi ɗan gidan uwar bawa saboda shi ana ce mishi bawa kamar yadda bahaushe ya sa wa ɗa abdullahi sha kuma ana ce mishi abdu bawa kaza kaza shi ma haka ake ce mishi bawa to kenan sai ake ce uwar shi uwar bawa sai ce ya manzon Allah ni ibnu ummi abdin ɗan gidan uwar bawa ni in yi maka karatu waye ni wace ce uwata manzo Allah yake ka je yi shi shine zo yana karanta suratul nisa'i har inda ya kai fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me kake tsammani ya kake ji wani hali za ka samu kanka in muka tattaro dukkan al'ummar duniya kowace annabinsu ya taso ƙiyarsu ya zo ya ba da shaida a kansu game da ainihin gaban Allah. Shiran da aka taso ka gaba ka ba da shaida a kan al'ummaka ya kake ji ana zuwa wannan wurin sai manzon Allah ya fashe da kuka ya ce hasbuk hasbuk ya isa ya isa ya isa ya isa ya fashe da kuka wannan Abdullahi dan Mas'udin kenan. manzo Allah ya ce wanda duk zai koyi kira'a, ya falyaqra ala qira'ati ibn ummi abd ya je ya koyi karatu ya yayi kira'a irin ta ibn ummi abd shine ibn mas'ud saboda ya zo da kira'a wadda ta saba wa da dama daga cikin kira'o'in da sahabbai suka zo shi yasa ta daga cikin fuqaha'un malikiya mai muktasar sai yace wala tajuzu salatu bi qira'ati ibn ummi abd ya ce ba ta halatta a yi sallah da kira'ar ibn mas'udin ba to wannan fiqhun malikiya ne amma sunna dai manzo Allah ya ce wanda duk zai karanta qur'ani babu laifi ya karanta da kira'a ta ibn ummi abd wannan hadisi ne sahihi ka karanta littafin nail awtar na al shauka shaukani ya kawo bayanai dalla dalla da kuma raddi akan malikiya da sauran mazhabobi da suka ce bai halatta a yi kira'ar sallah da ainihin kira'ar ibnu ainihin mas'udin ba amma duk da ƙwarewar shi fa a cikin ilimi duk da ƙwarewar shi a cikin alqur'ani duk da ƙwarewar shi a fiqhu sai da aka wayi gari al'amarin ilimi ya kai mishi matukar da ya zo wata ran ya manta yadda ake karanta qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbin nas duk dan islamiya ya iya birabbin nas ya iya birabbin falak amma ga babban alaramman da manzon Allah ne ba shi certificate daga makarantar ta hafizul qur'an ta manzon Allah ya fita amma ku duba ya kasa karanta qul a'udhu bi rabbin nasi ya manta shin wai ma qur'ani ne ko addu'a ce annabi ya koya mai yazo wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh wal unsa ko wal unsi yace wallahi na manta yadda annabi ya koya mai. shi yasa kowane ne kai ƙur'ani gagara ba don gagararru ne duk yadda kake jin ka gagara ilimi ƙur'ani ya gagare ka ya karya ƙashin bayanka shi yasa a je a koyi alƙur'ani akwai baiwa akwai ilmomi masu yawa ainihin a cikin alƙur'ani mai girma ibnu mas'udin kenan Allah ya ƙara mishi yarda wajen jarumtaka kuwa duk wani soja da kake ji sojan Chechnya ne sojan Falastinu ne ba a taɓa samu a irin waɗannan zamani sojan da zai kai matuƙa irin su da Abdullahi dan Mas'udin ba domin ya nuna sadaukantaka shiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a cikin ku waye zai je ga Qurayshawa tun sun taru a Ka'aba wa zai je karanta Alqur'ani a gaban su kowa ya ji tsoro saboda kowa san waɗannan mutane azzalumai ne miyagu ne masu ta'addanci ne ibn mas'udin wada ne ɗan gajere wada sai ɗaga hannun shi shi can ƙarshen sahu manzo Allah ya hange shi yace jama'a cikin ku ba wanda zai je karanta wa kafirai qur'ani kowa ya ga kai al'amarin nan anya sai ibn mas'ud manzo Allah yace tafi ka je ka karanta ya je ya tsaya cikin arna ya biya alqur'ani yayi qira'a Abu Jahal yace wannan irin cin kashin a gabanmu za a yi a ce a zo ana karanta Qur'anin da muka hana a karanta a nesa kuma a ce a gabanmu ya tashi ya rinka kwada mushi mari sai bai sumar da shi aka kawo shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama rangaranga ya suma manzo Allah sai ya kyalkyale da dariya sai abin ya ruɗa sahabbai a'a ka sa mutum ya tafi wa'azi kuma a je a lallasa shi kuma ka dawo kana mishi dariya ashe manzon Allah ya san akwai ranar kin dillancin kura ita ce ran da hajar mai gari ta bata Yawan aka ce an sace mota Obasanjo aka ce waye zai dillancin mota anya zaka karba zaka ji tsoro to haka Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara mishi yarda ya sake komawa ya sake komawa ana dawo da shi sumamme haka sai ran nan Allah ya kaddara ashe shi ne ajalin wannan Abu Jahal Abu Jahal gawar shi yau an je yakin Badar an kashe ya kusa cikawa sai annabi ya ce wa Ibn Mas'udin to kai tun da dai gashi gashi je ka dan kewaya ka dan samu wani da bai mutu ba kai ma ka karasa shi kai ma dai ka da ka kashe wani yana lalubawa yana lalubawa sai ya ga Abu Jahal da sauran rai da ya tsalle ɗan wada sai ya dura kai masha Allah amma da yake sahabbai wallahi addinin Allah suke yi da gaske suke addini ba yan iska ba ne sai yake ka musulunta zan je in bawa annabi albishir ɗin cewa ka cika da imani sai yake ni Abu jihar in musulunta Allah ya kiyaye ne Ibn Mas'udin ya kama shi ya rinka damfara mushi wuka sai da ya kata kata da shi ya kashe shi to wannan shi ne sirrin waccan dariyar ma'ana shi ya mari Ibn Mas'udin ibn mas'udin kuma kashe shi zai ya fi cin riba sannan kashe abu jahal din nan da zai sai ta kai shi ainihin aljanna jama'ar musulmi mun gane wannan da kyau ko to wannan shine ainihin abdullahi dan mas'ud aka sake tahowa manzo Allah wata ran ya miƙe ce jama'a aljanu sun aiko da gayyatar wa'azi waye zai raka ni waye zai zama PA ya rike jaka rike manzo Allah jaka za a tafi wa'azi amma wurin aljanu kowa ya ga anya ya manzo Allah ba wanda ya ɗaga hannu sai ibn mas'udin din nan shi ya sake ɗaga hannu ne aka sake bugawa aka tafi da shi to wannan fa ibn mas'udin kenan in kana son ganin darajojin shi ka je ka karanta littafin siyaru a alamin nubala na hafizul islam al-imam zahabi da littafin ainihin abin nan usdul ghaba na al-imam ibn al-asir da littafin al-isabatu fi tamyiz sahaba babu laifi ma ka je ka dauki rijalun wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka je ka sake ɗaukar rijalun haular rasul duk waɗannan littattafai zaka ga darajojin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ka ga cewa duk wani sadauki da ake ji a duniya yau sadaukin gaske ne ko na ƙarya kowane iri ne shi wallahi bai kama kafar ɗaya daga cikin sadaukan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake tare da su ba Allah ya kara musu yarda to wace irin sadaukaka ma ta wuce tasu mutanen da saboda sadaukantakarsu Allah ya dubi aikinsu ya dubi zuciyarsu ya dubi irin kalmominsu ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajarati ku duba jama'a aikin umra aka taho amma sai ta juye kafin a shiga makka aka ce ai an kashe ɗan aikin annabi shine Uthman annabi yace to tunda larabawa sun ci amana ta sun ce a turo mutum za su tattauna da shi na tura sun kama Uthman sun kashe ba su nemi zaman lafiya ba manzo Allah ya zauna gindin wata bishiyar gawo ya miƙa wa sahabbai hannu kowa ya zo ya cafa za a shiga ayyaki madadin ka taho da nufin umara da ihramin jikinka an ce yaƙi amma su duk abin da annabi ya ce sun yarda sun yarda nan da nan kowa ya zo mu baya a shine Allah ya dube su gaba ɗaya ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina bayi unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alayhim wa asabahum fathan qariba yace wa maghanima ta'khudunaha wa kana Allahu sami'an basira wa maghanima kafiratan ta'khudunaha haka Allah ya rinka musu alƙawari yace ya yarda da su saboda wannan mubaya'a da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga zuciyarsu su mutanen Allah ne su mutanen gaskiya ne Allah ya yi musu alƙawarin banda wannan ma akwai wata tana nan an dafa musu ganima ce za su ci tan Allah ya wannan darajojin sahabban annabi kenan ka je ka karanta alqur'ani ka karanta sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ka karantar da jama'a ka karantar da ƴaƴanka za a san cewa su wane ne sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma har aka bar mutane ba a yi musu tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yi musu tarihin sahabbai sai dai a ta kawo musu karamomin waliyai na ƙarya ne ko na gaskiya babu mamaki wata ranku zo ku haifi ƴaƴanku su rikide su zama irin waɗannan ƴaƴan agwagi ƴaƴan da ke ainihin iyayensu ke bin su su ko ba sa iya bin iyayen nasu su ne ƴan shi'a zo suna zagawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baraza waɗanda su suka cicciɓo wannan shari'a ka kacokam da izinin Allah suka yaɗa ta a duniya tunda annabi sallallahu alaihi wasallama yake bai taɓa fita daga ƙasarsu ta larabawa ba sam amma duk inda kaga ana musulunci a duniya aikin Habbai ne kaɗan daga cikin aikin alherin su kenan amma a waye gari yau ƴaƴanku ba abin da za su buɗe baki sai su zagi irin waɗannan bayan Allah waɗanda su ne annabi yake ji da su su ne abokan shi su ne abokan amanar shi su ne abokan hudar shi ba don komai ba saboda matsalar siyasa kawai ainihin ta rayuwa wannan ba ƙaramin bala'i bane shi yasa wajibi ne malaman islamiyya sai a ware daga cikin darussan islamiyya ya zama za a rinka siyarus salafis salih sira tarihin salaf ai wa yara tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗibo tarihin sahabbai a ɗibo tarihin matasa daga cikin sahabbai tarihin 'yan mata daga cikin sahabbai tarihin dattawa mata tarihin dattawa maza sai ya zama yara sai su tashi suna shauƙin waɗannan sahabban sai ka ji yaro ya ce ni ne abu ubaidata ibn al-jarrahi wannan yaro ya ce ni ne musu abu ɗan kaza wannan ya ce ni ne aliyu abu subutai wannan ta ce ni ce fatimatu zahara to alheri ya tabbata kenan amma har ba ku karantar da 'ya'ya ba wallahi tallahi turawan yamma za su zo su danƙe su sai dai ka ji yaro ya ce shine jack moro shine jack kaza shi ne jack kaza dan me zuciyar yaro baka ji abin da mai risala yake ba haka take fara karkamar takarda a shirye take in fensir aka rubuta ta ɗauka in inki ne ta ɗauka in biro ne ta ɗauka ja ne ko baki kowane iri to duk abin da kuka aza musu haka za su ɗauka shi yasa turawan mulkin mallaka da suka ci kasashen mu da yaƙi da suka hari iyayenmu mu suka taurare sai suka rabu da su sai suka dafa ƴaƴan gashi nan yau bature ba shi a Najeriya bature bai da mulki a Najeriya amma duk addinin da bature yake so shi kaɗai ake a Najeriya duk ra'ayin da bature yake so shi kadai za a yi duk propaganda da bature yake da ita ita kadai za a yi a kasar amma fa shi ba shi a kasar me yasa saboda shi ya karantar da waɗanda a da ake ganin su yara ne to a yanzu cikin su aka fitar da gwamna cikin su aka fitar da injiniya kaza likita kaza lauya kaza amma waye tarbiyance su bature da wannan ne aka samu sahabbai suka ba da muhimmanci game da karantar da islamiyya malaman hadisi duk inda malami ya kai ya komo ya kai ya komo sai buɗe islamiyya kofar gidan shi ko kafa islamiyya saboda karantar da yara har yanzu in ka tafi masallacin annabi sallallahu alaihi wa ko masallacin ka'aba sai ka ga babban malamin da kake jin labarin shi duk duniya ya tasa yara bayan la'asar yana karantar da su islamiyya ko minti talatin ko minti kaza saboda wani lokacin karantar da yaran ya fi alheri manya wannan tsohon ɗan dariƙa ne wannan tsohon ɗan iska ne wannan tsohon ɗan gurguzu ne wannan ya tuba daga gidan fata in an zo ana karatun abin duniya ya lagama lalata shi to amma yara gyararru ne tas a shirye suke ka biya musu su karba shi yasa wannan shi yasa kuke ganin cewa ake ba da muhimmanci game da makarantun islamiyya za ka ga a yanzu muhimmancin da bature yake ba nazari da primary school ya fi muhimmancin da yake bawa akan secondary da jami'a saboda nan ne tushen tarbiyya Allah ya kiyaye amma al'umma yanzu sun ɗauki islamiyya ba a bakin komai ba sai an samu wani ya ɗan yi GCE ya faɗi sai a ce da Allah ka ɗan tattara yaran nan ka rinka musu islamiyya da yamma shi kenan kawai shi ne malamin su na islamiyya Allah ya kiyaye to malam da yace qala ibn mas'ud radiyallahu anhu abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara mishi yarda yace idza atatka ra'atuka ya'ni yawm ad-dukhuli idan matarka ta shigo gare ka wato ranar tarewa in aka ce matarka ta tare gidanka malam ya ce abdullahi dan mas'udi kenan fa murha an tusalliya wara'aka sai ka umarce ta cewa ta yi sallah a bayanka raka'a ta yi salloli raka'a biyu kai za ka yi limanci kamar yadda muka faɗi karatun baya in ta kasance tana haila wannan sallar sai a jinkirta ta daga baya a yi in ta zo gidanka ba ta haila shikenan sai ka sa ta je a yi alwala shikenan kai sai ka tsaya a gaba ita kuma sai ta tsaya a bayanka mubasharatan saitinka kamar yadda ka gan liman tsakanin shi da sahun farko to haka za ta tsaya a bayanka haka sunna ta ce game da ainihin sallar mutum biyu ɗaya namiji ɗaya mace idan dukkansu mazaje ne sai shi liman ya tsaya hagu sai shi mamun shi ya tsaya dama daman kuma kafaɗa da kafaɗa za su tsaya kada a ce wai mamu ya ɗan ja baya kaɗan abdullahi ɗan mas'ud ya bi abdullahi ɗan abbas ya bi annabi sallah da daddare a cikin riwayar bukhari da ainihin riwayar musnad alimama imam abu ala ya ka ce abdullahi dan mas'ud suna ibnu abbas suna cikin sallah da annabi sai dan rinka ja baya sai annabi ya tallafo tsaye sai tallafo tsaye sai da suka da sallah kai me yasa ina jawo ka kana ja da baya sai ce ai ni na dauka kai annabi ba wanda ya isa ya tsaya ka da ka da kai to abinda ake cewa shine duk sanda yaro ya kuskure yaro ya fi kowa daɗin karantar da addini da annabi ya tashi zai sallar asali ibn mas'udin ibn abbasin yana Allah Allah yake duk sunna Na ga abin da annabi yake a masallacin idi na gani a wurin gawa na gani sallah biyar na yi tafiya da shi duk na gama ganin sunna amma sunna ɗaya ce ban sani ba shine me ike yin da daddare shine yace wata rana sai mahaifin shi ya aike shi kai Abdullahi zo ka tafi na ji an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam raƙuman zakka kuma ya ce duk sanda aka kawo raƙuman zakka to shi kenan ai marmaza a aika zai bani domin Abbas kawun annabi sallallahu alaihi wasallama tsohon maci riba ne duk ribar duniya Abbas ya taɓa cinta ɗan kasuwa ne mai ba da bashi da riba in ka zo ka sai kayan shi ya wuce lokaci ya zai ƙaƙaba maka riba ran nan sai annabi ya ce duk wata ribar duniya a yau na tattake ta a ƙarƙashin ƙafafuna haram ce ya ribar farko da zan fara tattakewa ita ce ribar kawuna kawu ba sauran cin riba to kaga yanzu an hana shi cin riba to sai ne sai annabi ya ce in raƙuman sadaka ko zakka sun zo ka aiko a baka ma'ana kun ji izalan manzon Allah ba a sunna ko har a kasuwanci manzon Allah yana izalatul bid'a wa iqamatus sunna an hana ka sai da giya sai a baka jalin mirinda jama'a mun gane haka ake yi eh to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi masallaci yaro ya zo ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai maimuna mata annabi ta ce ai ya fita masallaci sai ibnu abbas ya tsaya dama maimuna kanwar uwar shi ce to ya zauna ɗakin ta har bayan isha annabi ya dawo annabi ya dawo kai wannan dan yaro ne ya kawo ka gidan nan da daddare yace ai na zo na dade ina jiran ka kana baba na aiko ni kaza kaza kaza kaza kaza sai ce to ai dare yayi ta zauna ka kwana in gari ya waye sai ka tafi ya ce alhamdulillah ka ya tsinke gindin ka ba dama ina neman sanadin da za mu kwana in san abin da annabi yake shi kenan ya ce dare ya yi annabi ya kawo matashin kai mai girma ya sa ya kwanta shi da matar ya bi faɗin fulan ya ce ni kuma yaro ƙaramin sai na koma na bi tsawon fulan sai na sa kai na haka wannan ke nuna matuƙar miji ba saduwa zai da matar shi ba babu laifi don an samu wani yaro mai dabara ya kwana ainihin a ɗakin kamar yadda mai iziya yake ce nan haramun ne in ainihin mai gida zai kwanta da iyali shi ya zan akwai yaro eh wannan magana za a iya ɗaukanta in ya kasance ana halin wadata ko kuma ainihin wani abu makamancin haka amma irin yadda yanzu yake kana gidan haya cikin kunci ɗaki ciki ɗaya kai da matarka da 'ya'ya takwas to yaya za a yi mai iziya ba zai baka babban gida ba don haka in 'ya'ya suka yi bacci sai ku shagali kai da uwarsu babu abin da ya hana wannan abin da ake dube kyakkyawan dube ake wa addinin musulunci shi yasa annabi ya kwanta da shi da matar shi nan kuma yaro ya kwanta can yaron ya ce sai na ƙi bacci ina ta sa ido dai kun ga 'yan jaridan gaskiya ke ba zai kwanta ya bacci gari ya waye rubuta rahoton karya ba ba sa karya su sahabbai sam ba sa karya dan haka yace sai ya bacci da ya ji annabi ya dan motsa yace sai sauri ya bude ido can sai ga annabi ya tashi ya je ya ɗauko salka da farko tukuna sai da yace sai da annabi ya tashi sai ya karanta ƙarshen suratu ali imrana inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar ayoyi goma na ƙarshen ta yace da annabi ya karanta waɗannan ainihin ayoyi sannan naga ya tashi ya je ya ainihin ɗibi ruwan salkan nan ya yi alwala ina ganin ya tashi zai sallah yace ni ma sai ne marmaza na tashi ne alwala ya ce amma sai na ɗaurin rinka yin miƙa haka Don annabi kai ya ce a ah, yaran nan dama baka yi bacci ba ya ce sai na je nima ne alwala da yayi alwala shine ce sai zo ya tsaya yana bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai tsaya dama wato hagu da annabi sallallahu alaihi sallama to yanzu yaron yayi kuskure kenan madadin annabi ya make shi ya ce jahilin banza a'a sai annabi ya kama kunnuwan shi haka riwaya ta ce sai da ya murza kunnuwan nashi tukuna ma'ana kamar ai mai kistata kenan in bacci yake ya watsake shi ne ya dawo da shi ta baya haka sai saka shi dama da shi shi ne suka ci gaba da sallah shi ne shi ibnu mas'ud yake bada labari to haka ake a musulunci in yaro ya kuskure sai ka gyara mishi kuskuren da lumana shi bai san abin da ya ba kai ne kake ganin shi ya kuskure shi bai san yayi ba Idan haka sai annabi ya rinka bin su ibnu mas'ud nan da muke jin asarin shi yanzu ai ya taba zuwa zai sallah sai ya dauki hagu ya dora akan ainihin dama hagu sai ɗora ta akan dama zai yi kabdu madadin dama akan hagu sai ɗora hagu akan dama da annabi ya zo ya gani kawai sai zara hannun damar sai dawo da shi sama sai ce haka ake sai wuce ba shi da ka tsaya ka ce jahilin banza jahilin wofi bai san me yayi ba to shine annabi ya mishi wannan gyaran yau ga ibnu mas'udin ga ibnu abbasin sun zama manya manyan malamai to haka ake tarbiyyar yara a cikin addinin musulunci to in ka zo za ka yi sallah da kai da ɗanka da matarka kai da ɗanka sai ku tsaya kafaɗa da kafaɗa ɗan naka na dama da kai kai kuma liman kana hagu ita kuma matarka sai ta tsaya a bayan ku to yanzu wannan da shi da amaryar shi ne sai ce in ka zo sai ka ainihin wato yi sallah ita matar taka ta tsaya a baya amarya kenan sallar da za ku yi raka'a biyu ce raka'a biyu aka ce fatiha da sura fatiha da sura in kuma fatiha kaɗai aka yi babu laifi ta yi insha Allah ta'ala in kuma fatiha da sura ne kowace sura karanta ta yi wa kul sannan in ka idar da sallar sai ka ce allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fiya allahumma jma' bainana ma jama'ata bi khairin wa farriq bainana idza farraqta ila al jama'a in ba addu'a annabi da sahabbai ba fa babu wata addu'a da take da romo a duniyar nan duk su sidiwa ne duk su shehiwa ne duk su karama duk ka aje musu abinka ana neman sama ne kololuwa shi dai ka duba addu'ar sahabi ce ce Allahumma barik li fi ahli Allah ka samun albarka game da iyali duk abin da ake nema duniya da lahira shine albarka jama'a ce albarka ainihin wato haɓakar abu haɓakar abu abu ya haɓaka ya zan yayi mumuni yayi daraja ya samu albarka to albarkan nan ita ake bukata ba yawa ba ba makamantan haka ba in ba haka ba ka dubi saniya a shekara nawa take haihuwa in ta tashi ‘ya'ya nawa take haihuwa ɗan lokaci kaɗan sai ga kariya ta zazzago ƴaƴaye da yawa amma ƙarshen lokaci sai ka ga kafin shekara ɗaya ‘ya'yan kariyar nan guda tara ko goma ko sha ɗaya duk sun mace sai ƙwaya ɗaya ƙarshen ta ya ainihin ƙarasa girma duk ɗan mukiya sun karya mashi ƙafar baya me yasa Allah ya kwashe albarka a cikin kare sannan sai ka ga shanu nawa ake kwasa kullum daga Najeriya ta arewa zuwa Najeriya ta kudu cinye su ake duk saniyar da ta bar Najeriya ta arewa ta tafi kudu an cinye ta an gama kullum kwasa ake haka ka tashi ka ga iyayenka da kakanninka suna yi amma baka taɓa jin an ce bana ko yau arnan kudu ku yi haƙuri babu shanu ba amma ina ka taɓa ganin an yi mota guda ta karnuka an kai wa arnan bauchi misali babu babu albarka a cikin kare amma Allah ya sa wa saniya albarka ya sa wa tinkiya albarka ya sa wa raguna da sauran dabbobin nan albarka sai ka ga kirsimeti ta zo ba ka ganin kasuwar karnuka sai kasuwar awakai babbar sallah ta zo sai ka ga ainihin kasuwar raguna lokacin suna lokacin walima duk waɗannan dabbobin ake ce amma duk sanda ka je inda ake sai da dabbobi garin ku sai ka samu amma baka ganin kasuwar karnuka to albarka kenan to ita kake roƙon Allah ya saka maka fi ahalika game da iyalinka wannan matar gashi daga shigo ta ɗaki kana roƙon albarkata wa barik lahum fiya sannan sai kuma Allah su ma iyalin nawa ka sa musu albarka game da ni kaina kaga yadda kai mata addu'a kai ma ma'ana yadda kake wa kanka addu'ar ka ci moriyarta kai ma ka mata addu'a akan ita ma ta ci moriyarka jama'a mun gani sannan ku dubi lafazi irin yadda ake ladabi da ya tashi sai ce wa barik lahum siya tare da matar ka guda ɗaya ce fa amma da ka tashi sai ka kira ta da jam'in maza kuma jam'i na ainihin girmamawa Allah su ma ka sa musu albarka irin kamar yadda ka samu ma'ana yanzu haka annabi da ya zo gida yana ainihin son abinci sai ce ko kuna da abinci a gidan nan haka in za ka yi magana da matarka sai ka yi magana da ita cikin girmamawa in za ki magana da mijinki sai ki magana da ainihin wato mijinki cikin girmamawa dubi dai da ya zo gida cewa ya ko kuna da abinci a gidan nan ita ku ta ce ai ba mu da abinci gidan nan sai ce to tunda haka ne na ɗauki azumi azumin nafila wata ran da ya zo ko kuna da abinci gidan nan sai ta ce akwai ga wani hais an kawo mana wani ainihin abinci ne aka kawo mana gashi kaza kaza kaza kaza sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a miƙo mishi shi ya gani shi ke ne ya zauna ya ci abincin shi haka ake yi zamantakewa aure zama ne na mutunci da karuwa da mai neman karuwa suna a shari'a suna iskanci suna maganganun banza a tsakaninsu in kuma aka ce mata aure ita da mijinta haka suke babu bambanci kenan to shi yasa sai zama in za ka yi magana da matarka sai ka yi mata da kalma ta girmamawa in za ki magana da mijinki sai ki magana da shi da kalma ta girmamawa Allah madaukakin sarki ya ce wa lahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'arufi wa alaihinna daraja mataye din da kullun kake jin ana cewa mace kai ne kake da haƙoƙi a kanta ai kaza Allah ya ce in baki min kaza ba Allah ya tsine miki albarka in baki kaza ba Allah ya tsine miki duk abin da Allah ya tsine wa albarka in ba maka ba kai ma Allah ya tsine mata albarka in ba mata ba amma sai Allah ya ce walin rijali alaihin na daraja sai dai maza suna da daraja guda ɗaya rak akan ainihin mataye shine ka'idar da larabci yake hukunta walin rijali alaihin na sai ce darajatan ai darajatan wahida ko darajatan wahida daraja kwaya ɗaya ka ɗari ta ita to a ƙarƙashin wannan babu shakka sai ainihin mazaje su gane da ladabi da girma ake magana ke ma kuma in kika tashi magana sai ki magana da ladabi da girma yanzu da yanzu ya ce shin gidan nan da abinci idan irin waɗannan matan ne waɗanda yake suke rayuwa rayuwa ta gidadanci da ƙauyanci sai ta ce wanda ka kawo ba to bakan magana ke da kika bata kashe ki ba balle shi da aka yi wa da sahabi ya dawo aikin gona bukhari ya rawaito hadisin cikin babin azumi ya dawo ba abinci gida ba karin ba buɗe baki ya je ya wuni faskare ya wuni wahala ya dawo ya ce uwar gida ko akwai abinci gidan nan madadin ta ce a ah, wanda ka kawo sai ta ce babu amma bari shiga makwabta nemo maka wallahi shi ko shi yasa kuka ga Allah ya yarda da mutanen nan mazan su da matan su suna da hankali da ta fita nemowa kafin ta dawo bacci ya buge shi agaji ta wuni faskare ga azumi kuma lokacin doka a musulunci in almuru ta same ka har aka sha ruwa kana bacci to ko ka farka ba za ka ci komai ba sai gobe an sha ruwa da ta dawo ga dai kwanan abinci ta samo abinci sai ta sami mai gida ya bacci ta ce kai kam ka kaɗe yau ka shiga uku shi ke nan ya farka ba damar ya ci abinci ya saɓi zarce ya zarce kenan gari ya waye ya je ya fara noma ya fara faskare ya fara aikin wahala sai faɗi ya suma to wallahi haka suka rayu cikin rufa wa juna asiri baki ne da tsakar dare ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubakar ga umar wannan ya fito annabi ya fito yunwa duniya ta dame shi yunwa in ta tasa ta gaba da daddare ba ka iya bacci salatin duniya ka rasa yadda za ka yi sai manzo Allah ya fito ya rasa inda zai sai ga abubakar abubakar lafiya yace yunwa ya manzon Allah can sai ga umar kai lafiya yace yunwa ya manzon Allah yunwa sun fi kowa daraja duk duniya da lahira amma shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya basu cikin yunwa kuma ga baitul malin ana da ita amma ba za su je su kwashe kayan mutane su ci to mu tafi gidan wani abu kaisa sama al-ansari yana da wadata me yawa dan samu dan rago ko dan budin ko menene suka je sai aka samu ai ya fita ɗibo ruwa da daddare sabin annabi ya tafi ya ɗibo ruwa a tulu ya azo a kan shi nan da nan matar ta tarbe su hannu biyu ta girmama su to haka suke rayuwa su mijinki yayi baƙo Ya yi baƙi? sai ki girmama su sai ki karrama su mugun kike karramawa amma baki sun zo kina hararar su kina ta musu kyala ma'ana kina nuna kenan mijinki bai da matsayi a wurin ki gaba ɗaya kin gama zubar da shi a gaban bakin shi mace mai hankali ita ce bakin mijinta sun zo ko tana cikin fushi da mijin sai ta manta da fushin sai ta tsaya ta tarbe su ta mutunta su ta kyautata su shi kenan ba wanda ya san me ya faru in baƙi sun tafi ku ci gaba da abin da za ku yi jama'a mun gane wannan ba za ku zo ku sulhunta ba to shi kenan sai zama baƙi ba su san halin da kuke ciki ba amma sun duro yau sun same ku cikin masifa sun tafi har abada sai a ce wane da wanke masifa suke ciki kullum tun da ran da suka duro ran nan a haka suka same ku a ya suka bakku a haka suka bakku Allah ya kiyaye to shi ne dai gashi yake addu'a Allah ita ma ka sa mata albarka game da ni Allahumma jma'a bainana ya Allah ka haɗa tsakaninmu ma jama'ata bi khairin haɗawa irin wadda kake yi ta alheri duk haɗawar da kake ta alheri Allah ka haɗa tsakaninmu wa farrik bainana idza farrakta ya Allah in za ka raba tsakaninmu ka raba tsakaninmu ilal khairi kowa ya tinkari alheri ku duba ma'anar kalmar sai ya ta'addi da ila in za ka raba tsakaninmu ni ka haɗa ni da wadda za ta zama alheri gare ni ita ka haɗa ta da wanda zai zama alheri gare ta shine ma'anar kalmar ila da ta zo a tsakani din shine wa farrik bainana idza farrakta ya Allah ran da duk kuma ka tashi raba mu to in ka raba mu ka raba mu ila alkhairi kowa ya je haɗu da alheri karka ce a sauka lafiya eh a sauka lafiya magani in za a samu irin mu kai waye kai ne annabi Muhammadu ko kuma ke ki ce magani za ka samu iri na mai haƙuri iri na dubanni mai kyau mai tsura a je a gani gani a'a kawai gashi addu'a shin wake haɗa aure Allah wake rabawa Allah abin da ake so da haɗawa da rabawa duka dauka aikin Allah ne to duk wanda Allah ya zaɓa sai ka ce ka yadda da zaɓin Allah yadda Allah ya haɗa ku kake fatan Allah ya tattara ku akan alheri sai kuma kai fatan in rabuwa ta tashi Allah ya haɗa ka da alheri Allah ya haɗa ta da alheri a ƙarƙashin hakan aka zo aka ce maka wanke ta samu miji sai ka miƙe a masallaci Allahumma salli ala Muhammadin jama'a a zo daurin aure to shine sai a ce ah shi baya kishi ne ma ta shi a'a ba Allah ne ya tsara ka ɗauka in kai fushi da ita kake yi ko da wanda zai aure ta da Allah duk sanda aka zo aka ce miki ai ya samu aure ga ainihin goro ga kaza ga kaza sai ki tashi kina munna kai jama'a wani ya samu aure kaza kaza kaza za mu je ganin amarya ba wani abu Allah ne ya hada ku Allah ne ya raba ku to ana son kai addu'a Allah ya hada kowa da alheri to wannan ita ce tarbiyyar da a yau da dama mutane ainihin suka rasa ba komai bane abu biyu ne jahilci da gidadanci kun san akwai bambanci tsakanin jahilci da gidadanci duk inda ba ƙauye yake ba gida je ne rashin wayewar kai uncivilization rashin fasahar mai duniya take ciki sannan aka same ka wani turmi ne jahilci ya gama kifar da kai in aka aje ka sai an zo an ɗaga ka don abubuwan nan biyu suka haɗan maka ga jahilci ga gidadanci kenan ba ku ji abubakar ladan ba ke taka samu waka shi ta afirka ai yace duk bala'in da ake fama da shi a afirka shine ne yace gidadanci ne jahilci ne shi ya wa da yanzu ba ka ganin wani irin crazy wani irin madness hauka da taɓuwar kwakwale na baƙaƙen fata sai a ɗibi kuɗi a baka sai ka taho ƙasar ku sai ka tattara 'yan iska kai ta ba su koken hodar iblis su shaƙa ka ce su shiga su ta kashe mutanen garin su su ta kashe iyayensu duk ƙasar turai ba a irin wannan kuna ganin ƙasar bosnia turawa ne duk da ike musulmi ne amma irin kisan da aka yi musu sauran yan uwansu turawa sun ce abin da aka yi musu an keta mutuncin ɗan adam don haka har yanzu ba a yafe ba ko shekaran jiya sai da aka zauna a heg a kotun duniya ana shari'a mutanen da aka kama su sun rinka wulakanta mata da 'ya'ya su ne musu fyaɗe bature ba zai da wannan ba amma ka binciki abin da aka yi wa musulmin zangon katab abin an yi ya riga ya wuce an kashe an ƙona an wulaƙanta, an yi fyaɗe matsalar ta wuce dubi abin da 'yan afirka suke wa 'yan uwansu a ƙasashen sierra leone dubi abin da yake faruwa a ƙasashen congo kinshasa dubi abubuwan da suka faru a ƙasar liberia dubi irin abubuwan da suka faru a lokacin yakin bayafara a nan najeriya duk wannan wulaƙantar da jinsi na ɗan adam sai ɗan afirka abin da suke kenan sun ƙera makamai ya za su yi su gwada makamin ka ƙera shi sai dai ka gwada shi akan mutum ka ga mutum nawa zai kashe in an harba shi kilomita kaza bature ya gwada akan dan uwan shi sai ga a'a to kai ɗan afirka sai ce to shugaban ku azzalimi ne ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza dan haka ga kuɗi in ta rikice za mu baku makamai in ta gama fanjamewa gaba ɗaya za mu zo da helicopter mu ɗauke ka mu baka mafaka a ƙasar mu abin da suke kenan sai ka ga ɗan Afirka a bashi kuɗi sai zai ta da fitina ya ta kashe dangin shi ka je ka samu kasar ɗin da documentary da CNN ta fitar cry free town ka je ka ga irin yadda aka rinka wulakanta jinsin ɗan adam a ainihin garin Free Town a ƙasar sierra leone har yanzu yaƙin nan ake yi me yasa wannan da ya ci nan an ki barin shi ya zauna lafiya don ya kayar da wani don haka an turo shi yan tawaye an kasa zaman lafiya to in yan tawayen nan su je su faɗa da gwamnati mana a'a sai a shigo talakawan gari ba dai ku kuka zaɓe ba sai a sa a rinka yanke muku hannu a rinka yanke muku hannu sannan ba wani ne zai yanke muku hannu ba ‘ya'yanku za a samu yara ‘yan shekara bakwai shekara tara sai a ba su hodar iblis in suka sha kansu yi rawa sai a ce wannan wace ce yaro ce uwar shi ce sai a ce danne ta kai zina da ita mu gani ya danna uwar shi ya zina da ita sai a ce yanke mata hannayenta yanke mata kafafuwa danne ta ka yanka ta uwar uwar shi ku je ku samu wannan kasa ɗin ni ina nan da shi documentary ne sai nan ta fitar shi ɗan jaridan kuma ya ce wai ya sa mana ɗaya bisa biyar ne na abubuwan da ya ɗauka ice inda ya sa mana biyar bisa biyar ɗari bisa ɗari na abubuwan ya ce ba za ka iya kallo ba amma ɗaya bisa biyar ɗin nan wallahi in kana da imani na rai tausayin rai wallahi sai ka yi kuka to a afirka ne kawai ake wannan duk irin waɗannan abubuwan fa ba a kai yin su ba ma a ƙasashen bosnia amma turawa da ita jinsin su aka yawa sun ce ba su yarda ba amma mu muna nan ana yin irin su a nan kasashen kuma suna ta ƙara turo makamai ai akwai sakataren majalisar ɗinkin duniya wanda ya sauka Bitrus Gali balarabe ne kirista ne mutumin ƙasar Masar ya yi ainihin sakataren majalisar ɗinkin duniya me ya ce ya ce duk duniya babu ƙasa mai zaman lafiya irin Najeriya ya ce duk wani tarkon bala'i da masifa na addini da tattali da siyasa da rayuwa sai da aka sarkafa ma Najeriya amma sai da ta tsalle ta ƙetare don haka da aka taho digirin girmamawa da za a bashi a 98 ko 99 a jami'ar Maiduguri sai ya ce yana fatan ya samu gida a Najeriya inda nan zai zauna ya karasa rayuwar shi ya ce don duk duniya ba inda ake zaman lafiya irin Najeriya to wannan zaman lafiyan da ake a ƙasar nan shine kullum yake tayarwa da 'yan ainihin wato yammacin duniya hankali turawa har yanzu ba samu yadda suke so a Najeriya ba so suke a rikicin addini an yi ki a so suke a rikici game da tattali an yi a yi so suke a rikici game da siyasa an ki rikici game da harkokin rayuwa an yi ana zaune lafiya to sun rasa yadda za su yi a ƙasar to shine suka ce to abin da za a yi a danne cututtuka da bala'o'i to ta yaya shine wannan allurar rigakafi da sauransu da ainihin suke yi bala'o'i iri-iri ga nan ba yadda ba a so a rikita ƙasar wannan abubuwan muna faɗi ne saboda samari rashin aikin yi musu a Najeriya don aka ce Najeriya ta rikice ina gaya muku duk Afirka ba inda za a iya karɓan bakuncin mu don mun fi kowa yawa mun fi kowa ta'addanci mun fi kowa ci mun fi kowa ba duk abubuwa ya taru akan mu negatively kuma yan Nijar da bala'i bala'i Najeriya suka gudu yan Ghana da bala'i bala'i Najeriya suka gudu yan Kwatano Najeriya suka gudu yan Benin Najeriya suka gudu don aka ce Najeriya ta rikice ina za mu gudu mu tafi jiha ɗaya a Najeriya tana da daidai da ƙasashe guda biyar a ainihin wato wasu ƙasashe na Afirka. Don aka ce mu yanzu ta rikice mutanen Bayelsa, mutanen Ibadan, mutanen Kano, aka ce jihan nan uku za su yi gudu su tafi Nijar. Sai dai a shiga daji. To Nijar a daji ku ko ɓaure babu, balle ka ce. Kun gani? To abin da suke yi kenan wannan ya kamata matasa su san wannan. Kuma maganin wannan ainihin abin da zai kawo shi ne don ka gama makarantar boko ka daina tunanin kai aikin gwamnati wajibi duk ɗan boko ya cire hankalin shi daga cewa gwamnati za ta ba shi aiki gwamnati ba za ta iya baka aiki ba domin ne a lokutan da shi ne zai yi gwamnati ta ba wannan aiki nan muciya da ake kusa da railway da ntc ai kafin ka gama firamare 7 ntc ta aiko firamaren ku ana neman a baku aiki kafin ku gama ainihin primary 7 Rene ta aiko ana son a baku aiki ga lada ladan boko ga gida ga duk waɗannan abubuwan yanzu sun wuce sun zama khabaru kana abu ne wanda ya riga ya wuce yanzu mun yi yawa mun fi ƙarfin ma'aikatu mun fi ƙarfin ministry mun fi ƙarfin government parastatals mun fi ƙarfin kamfanoni tunanin da ya kamata shine tunanin mu ya koma irin tunanin mutanen ainihin ƙasashen asia shine kowa ya gama makaranta zai dubi abin da ya karanta bari ya zo ya buɗe wata masana'anta tashi ta kanshi duk irin wannan kamfanonin magi kamfanonin sukari kamfanonin kaza kamfanonin kaza mutum ne zai je gama makaranta me ya karanta ya je ya yi food and nutrition ne mace ce sai ta zo sai ta buɗe ɗan small scale industry a cikin gidansu sai ta buɗe ɗan ɗaki tana yi a hankali a hankali sai ka ga abu ya haɓaka kiwon kaji sai ka ga abu ya haɓaka ko menene sai ga abu ya haɓaka to amma kai ka gama makaranta girman kai ya hauka ka ce kai ba za ka yi aiki ba sai na gwamnati kana jiran inda za ka samu gida ka samu mota ka samu kaza sannan hauka na biyu da ya shiga cikin tunanin 'yan afirka musamman kasashen afirka da aka fara yin demokuraɗiyya siyasa shine kowa ya zage yana jiran in shekara ta dubu biyu da uku ta yi zai fito shine ɗan takarar kansila shine ɗan takarar chairman shine ɗan takarar gwamna shine ɗan takarar house of reps in Hausa of duk wannan wallahi hauka ne da tabuwa duk shi ya kawo rigingimin nan da aka fara yi a kan ka ji labarin wani zai tsaya sai ka ce to shi kenan kai kuma kana son ta zarce sai ka ce yan tauri da yan daba su je su kashe shi kowa mu gane cewa babu harka mafi tsafta a addini da rayuwa irin sana'a sana'a ce in kana da rumfarka a kasuwa in ga dama za ka kunna rumfar yau ka ce ba za ka fita ba in ga dama sai karfe goma za ka fita amma aikin gwamnatin aka rubuta maka karfe takwas ke maka ofis karfe biyar ka tashi in ka sake karfe takwas da minti biyar ke maka baka ofis din nan ko kuma sai karfe takwas da minti biyar ke maka ka zama wailin lil mutaffifina ka rage in aka baka cikakken albashi kai kuma baka yi cikakken aiki ba shine Allah yake ce maka ala ya zulmu ulaika annahum mab'usuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna duk sanda za su yi awo ko za su gwada sai su rage amma in za su ainihin karɓa fa sai su karɓi cikakke Allah yake masu wannan irin ɗanyen aikin ba su tunani ko zato ba su za a yi tashin kiyama to abin da turawa suke kenan duk inda suka je suka ga marasa aiki yi sun yawa sai su je su tara su shine sai a ce to kungiyar ku ita ce kungiyar yan ba. yara ne za ka gani fa yan shekara goma sha biyar yan shekara talatin yan shekara ashirin duk inda ake tawayen nan a ƙasashen afirka da wahala ka ga dattawa a cikin sojojin dattijo ɗan shekara arba'in sai yan shekara sha biyar talatin a ba su makamai a ce su je su ta kashe mutum sai ka ga kamar anguwa kamar careriya anguwa irin mukiya sai ka zo ka samu duk an kashe mutanen anguwa waɗanda suka samu kuma sun gudu wai me yasa saboda ba a goyon bayan shugaba ka ba dan Allah dan me wani zai baka kuɗi wani bature ka kuɗi ya ce ka kashe iyayenka da kakanninka da danginka waɗanda ko ranar kiyama in ta ɓaci da su za ka rinka neman ceto wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yanji haka Allah yake tana ɓaci wa ɗan wuta in ya ji ta rikice sai ce Allah a saurara a ɗauki ‘ya'yana a zuba a wuta ni a fushe ni Allah ya ce a'a to abokai Allah ya ce a'a shi wa fasilatihi allati tu'wi jama'ar shi da yake rayuwa a tsakanin su sai ce Allah duk a zuba mutan anguwan mu ni kuma a kyale ni sai Allah ya ce a'a sai ce wa man fil ardi jami'an ya Allah duk duniya a zuba su a wuta ni a fushe ni sai Allah ya ce kalla kai tsaya ka ji kai mana shashanci inna halafa wuta ce sai ka shige ta nazza'atan lishawa mai kwashe fatar goshi Allah maɗaukacin sarki ya kiyaye shi yasa jama'a kun da ainihin ake rayuwa kar wani ya sake wallahi wani da ya yaudare ka ya baka kuɗi ka zo kai ta kashe danginka saboda siyasa ko saboda tattali ko saboda kaza kamata ya min tattalin ya za a yi a yaƙi turawan nan turawan nan sun bautar da kakanninmu bauta bauta suka shigo ƙasashenmu suka mamaye ƙasar suka bautar da mu kuma a cikin ƙasanmu aka kwashi mutanenmu aka kai su ƙasashen turawa suka ta wahala aka zo aka ce an 'yantar da su su ne yau baƙaƙen fata Amerika wani irin wulaƙanci ne ba a yi musu ba shekaru kamar uku da suka wuce Bill Clinton ya tara tsofaffin baƙaƙen fata ya tuba a gare su ya ce duk abin da iya mu da kakanninmu suka yi maku an yafe in muna neman ku yafe mana dattawan suka ce to an yafe to amma sai aka samu dattijo mai hazaƙa sai ce to amma sauran yan uwanmu baƙaƙen fata da ake musu azaba a can ƙasashen ba Bill Clinton ya ce to dai za mu yi abin da za mu ɗan iya abin ya fi karfin shi ma ba gashi ya sauka daga shugabancin ba ba gashi ana ci gaba da kashe 'yan afirkan ba ai da wannan ne bakin fata yau a america in kace mishi black american sai tufa maka yawo ko ya zage ka ce stupid sai da kace mishi african american sai an african american shi shi dan afirka ne amma tsotsai ya kawo shi america amma ba yadda a ce mishi wai black american sai zage ka wai bakin america a'a african american bakin fata tsautsai ya kawo ni Amerika. Allah ya kiyaye. Gashi ya ce rawahu tabarani al-imamu tabarani ya rawaito wannan hadisi wa sahahu albani albani Muhammad Nasiruddin al-Albani ya inganta shi. Wane mutum? Al-Hisn tasi yace tsari na tara daga cikin jeran giyar tsarin da ake samu daga sihiri malam yace at-tahsinu 'inda al-jima'i sannan neman tsari a yayin jima'i in ka zo za ka yi jima'i da matarka ba kawai alkafura za ka yi shi kenan ka faɗa kanta ba ko kuma a ana ashariya ana zage-zage ana ninkufurci a'a abu ne sanadin gina al'umma ake nema anya jama'a bulan da ake saka fandisho da shi ana sakaci game da nagartar shi to wannan yayin da za a yi jima'i din nan wani hanya ne wata hanya ce da za a gina al'umma ɗan da za a haifa ko yadda za a haifa za su iya zama sanadin gyaran al'umma in aka bi karkatacciyar hanya al'amari ya lalace don haka in aka zo jima'i akwai yadda ake neman tsari daga wurin Allah game da sharrin masharranta amma me dalili malam da yace an ibn abbasi daga ibn abbasi radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abdullah dan abbas yace annabi ce law anna ahadakum idza ata ahlahu ina ma da a ce ɗayanku in ya zo saduwa da iyalan shi zai ce to a ƙasa gashi sai malam yi marma zai ce a ta ahalahu ma'ana shi jama'a zaujatahu da ɗayanku in ya zo zai jima'i da matar shi ƙwala to ku duba yadda musulunci ke girmama mace sai ce matar ka ce ƙwaya ɗaya fa amma sai ce ahalahu yanzu a nan akwai raddi ga ƙungiya biyu ƙungiyar kafiran duniya baki ɗaya da kuma ƙungiyar ɓangare daga cikin ɓangarorin kafirai kafiran duniya gaba ɗaya da ke da'awar yau cewa su ne suke ƙoƙarin kwato wa mace 'yanci kwato wa mace haƙƙi don haka an wulaƙanta mace a ƙarƙashin haka su ba su amince ba kaza kaza kaza ka yanzu ga addinin musulunci matarka ita kaɗai amma sai aka ce mata ahalu ita kanta ita ce iyalin gaba ɗaya don Allah an girmama mace tun daga magana ko ba a girmama ba to sai aka samu 'yan mata a Amerika, 'yan iska ka je ka karanta littafin Christian and Muslim dialect kamar tattaunawa ko hira tsakanin Kirista da Musulmi wani babban malami ne a ƙasa ainihin Sham ya rubuta shi da turanci Christian and Muslim dialect in baka iya turanci ba ka je ka samu fassara shi na Hausa dan uwa malam Muhammad bin Usman ya fassara shi fassara kyakkyawa Christian and Muslim dialect hira tsakanin Kirista da ainihin Musulmi. A cikin wannan littafin mai littafin ya ba da labarin cewa ‘yan mata ‘yan iskan Amerika suka ce tun da dai demokuraɗiyya ita ce ‘yancin ɗan adam, to Babil ya cuce su. Aka ce to ‘yan mata ina Babil ya cuce ku suka ce duk inda Babil ya zo yana magana akan kan ne. Ɗa sai ce ɗan Allah. dan ne ba za a ce ‘yar Allah ba, don haka su an zalunce su a wajen magana. Laƙad zalamahum Baibul fil khitabi. Baibul ya zalunce su a wajen magana. Aka je suka ɗibi lauyoyi aka yi ta buga shari'a sai da aka yi zaman gyare-gyare. Don haka in aka zo aka ce to yanzu so kuke a ce Jesus the daughter of God ai ya zama kuskure ya zama shirme Jesus ‘yar Allah sai suka ce a'a kalmar ɗaɗin a cire ta a kawo wata kalma wadda za ta ta tsakanin ɗa namiji da mace to ƙarshe shine aka ja ta samo gogaggu ƙwararrun 'yan boko fannin turanci ya ka ce to shikenan a rubuta Jesus the child of God Isa jaririn Allah to kalmar child a turanci tana ɗaukar namiji tana ɗaukar mace kamar kalmar janaza a larabci tana ɗaukar gawa mace tana ɗaukar gawa namiji to sai suka ce to ai amfani to shine sai aka bi za ka gan shi new american revised standard version sabon bugu na america to za ka ga jesus the child of god kuma <laughs> yankin da suka samu ke tun da su suka kwato kansu ko amma ga shi musulunci tuntun ya baiwa mata yanci don haka duk kafiran duniya karya suke ce musulunci ya danna ainihin haƙƙin mace sai dai an samu wasu da basu san addinin musulunci ba su suka hana ainihin mata haƙoƙinsu da sunan musulunci ko da sunan mazhabanci ba don kuma ba don an ƙaurace wa sunna amma in ba haka ba masallaci annabi ya ce a ban mata su je sallar yau da kullum ƙarewa annabi ya ce in ɗaya daga cikin ku mata shi ce za ta je sallar asuba ko sallar isha kar ya sake ya hana ta malamai suka ce in ku aka ce kakka hana matarka zuwa sallar asuba da dukudukun asuba da sallar isha da duhun dare ashe kyale ta taje sallar magariba da azhar da la'asar shine ma yafi dacewa jama'a mun gane wannan da kyau shin mace ta samu yanci ko bata samu ba ɗaya kenan sannan na biyu duk sanda aka ce yau idi aka ce matarka tana son zuwa annabi ya tara su ya ce mata na aure da 'yan mata berori da 'yan mata rikakku duk a tarkata su su tafi idi wata ta a ya manzon Allah wadda ainihin take da matsala ba ta da hijabi ya za ta yi manzon Allah yake kawarta ta ara mata hijabi wata to wadda take haila manzon Allah yake har masu haila su je amma kar su shiga sallah in za a yi sallah su ja jikin sun an da sallah su shigo su ji hudu ba su ji ainihin jawabi su ji addu'ar da za a yi su ma su samu albarka don Allah musulunci ya ba mace yanci ko bai bata ba to duk wannan surutun da ake yi wai mata a ba su yanci a ba su haƙƙi ai a kudancin Najeriya in ana magana ana maganan Najeriya misali kudancin Najeriya ɗin nan ku 'yan bokon arewa don ba ku san irin zaluncin da ake wa ainihin mata a kudu ba ne galibi matan arewa ba su san zaluncin da ake wa mata a kudu ba har yau a kudu ana gadon mata idan ubanka ya mutu da mata ko da mata kana da 'yancin ka gaji dukiyar shi ka gaji matar in wanka mutu da dukiya da ‘ya'ya ka gaji matar ka gaji kowa wannan doka ce tabbatacciya a al'adunsu kuma suna yi sai su aje bokon gefe guda su aje wayewar kan su aje addinin kiristan sai su koma suna wannan amma in suka fito jaridu za su yi magana jaridar digbe ne punch ne wace ce sai su koma suna cewa suna kokarin kwatar wa mata yanci ana ziga ku ne kowane ne kai a kudu fara tun daga kan obasanjo har uban kowane ne a kudu wallahi bai wuce shi ta je gona ba bai wuce a ɗora mata faskare ba bai wuce wani mahauci ya shiga cikin damalmalan kwata ya fito ya miƙa ƙafa shi ya ta kwandala biyu ta wanke mishi ba kowane ne kai a kudu abin da suke ke to wai wannan abin ake son wai uwayenmu da matayenmu da 'ya'yanmu wai su fito su ne wai yancin kenan wani irin yanci kenan ku auna Najeriya ta kudu da Najeriya ta arewa babu inda mata suka fi yawan cuce-cuce na ainihin ƙwayoyin da suke karya garkiyar jiki ainihin kama ainihin kudu cutar aids cutar ƙanjamau ba inda ake fama da ita kama kudanci an tabbatar da duk najeriya babu inda ake zina irin ainihin wato najeriya ta kudu kudun kuma san ka buga wajen jihohin edo da ainihin delta tsohuwar jihar bandal ba a taɓa samun yan iskan karuwa irin waɗannan waɗanda karuwanci ya kai ya komo yau a cikin garin benin city da ƙasashen asaba da garin wari da sauransu ana iya makin a ce wannan gidan yadda ce ta aiko mata da kuɗi daga italy ita tana can tana karuwanci uwar ta zo ta siya karuwancin su ya kai a wari ko a benin in ya ke ciki to uwar ta munna take to har so suke bahaushe yayi wa yarsu ciki kun san me yasa saboda in ɗan garin yayi wa yar garin ciki yana nan zai sa ido in ta haihu zai je ɗauke ɗan sai ta yi uwar shi madadin shi da ba zai rinka zama a shagon uwashi shi yana jire mata tireda ba to ba madadin shi ya kawo mata to shi kenan sai ta tofa mishi albarka shi kenan to ka fita to ita kuma wadda ta haihu ita ma uwarta tana so ta kawo mata ɗan ta ainihi ya jira mata shago don haka yar Benin City da wahala in ba tsautsayi ba ta bar ɗan cikin garin Benin City ya mata ciki ko yar Wari ko yar Asaba da wahala saboda ne uwar na so uban na so sai ka ji an je kotu ana ta rikici to har munna suke a ce ga bahaushe dan arewa yayi cikin don shi cikin abin kunya ne in sai ya gudu to ya gudu sai ya wogo shi nan ana munna ya tafi sai ta dauke ɗan sai ta kai uwarta saboda ba jayayya ku je Benin City da Wari da, da, Asaba ku je ku binciki lalata da ke faruwa ma'ana mutanen da ke alfahari da a kawo musu shegen jika to wai irin wannan yancin ake nema don Allah yan arewa musulmi ba za ku tsaya ku yi tunani akan waɗannan abubuwan ba kan ku ya waye ku san me ake ciki amma sai ai su ga mata ai gaskiya saboda Allah to ke kilishi ce kin yi karatu za ki zauna ki dafe a ɗaki ku je ƙasashen Iran ƙasashen Kuwait ƙasashen da suke ainihin sun yi zurfi game da karatun rayuwa sannan suna ƙoƙarin kula da ƙa'idoji in mace ce karatu ba zuwa take ta shiga aikin gwamnati ba ku je Iran Kuwait Iraq ƙasashen Syria ku je ku ga mace ga ta nan ta gama digirinta ta gama kaza wannan shi ta gama digiri ta yi public admin wannan shi ta yi business admin wannan ta karanta political science sai su zo sai su haɗa musu wata ma'aikata wadda za su rinka aiki duk mata ne amma ka ɗauki matar ka sallama ta ta tafi tana aiki wuri kaza tana aiki wuri kaza kai ne ka san darajar ka kai ne wani matarka ita ce wance amma wanda yake ofishinsu ɗaya bai san matar waye ba kuma ko matar waye ba ta wuce in ya ga ta yi mai ya tsikare ta ba ku je ku ga abin da yake faruwa a ofis ɗin Ta ma babu kishi rashin sanin waɗannan abubuwan sai kawai kake ganin har alfahari ne ma ka tura matarka ka je ka yi kaza ka je ka yi kaza wallahi sallahi dole ne dole ne mu rinka ainihin wato bai wa mata haƙƙinsu yadda shari'a ta basu yadda ko wani ya zo yana son ya karkaɗe tunaninsu akan su watsar da abin da yake shine daidai babu yadda za a yi su karɓi wannan don sun gamsu da ainihin abin da musulunci ya zo musu da shi Allah maɗaukacin sarki ya shirya da mu to gashi dai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce law anna ahadakum idza ata ahlahu to kun ji kafirai bangare na farko kenan bangare na biyu sune yan shi'a da suke nuna cewa ai ahalu wai ba a nufi har da mata ahalu ɗan shi'a da ake cewa ahalul baiti wai da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam to gashi annabi ya ce law anna ahadakum idza ata ahalahu shin waye ahalu anan matar ita ta ɗauki kalmar ahalu ɗungurungun ɗin ma to amma su yan shi'a saboda asalin shi'a ta yi ƙarfi a ƙasashen iran waɗanda su ne gwarawan farko da larabawa suka fara karo da su baibauci da rashin iya larabci sai yasa sai suka ce kalmar ahalu ba ta haɗa wai hadda matan annabi ba don haka ahalul baiti kawai wane da wane ake nufi in ka taga in ka samu wanda ya ɗan yi karatu shi kenan sai ce maka ai ga hadisul kisa'i ga annabi ya rufe aliyu da fatima da hassan da Hussaini ya ce allahumma haula izum ahli au allahumma haula ahli baiti ya allah waɗannan su ne